Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwale voahausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa ministan ma'adanai na jamhuriyar Nijar ya ziyarci inda ake haƙan ma'adanai a ƙasar kuma ya umarci a daina wannan aiki har sai wani lokaci nan gaba sai kuma tattaunawar da muka yi da Farfesa Usman Yusuf shugaban hukumar asusun kiwon lafiya ta Najeriya kana mu sake komawa jamhuriyar Nijar din domin jin irin gudunmawar da gudunmawar magunguna da hukumar unicef ta baiwa 'yan gudun hijira a jamhuriyar nijar sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar ɗin har wa yau kana muna ɗauke da sakonnin da ku masu ko kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya Litini, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan hamsin da hudu kowace shekara ya ce wannan ƙarin na kashi goma cikin ɗari zai zama babban al'amari kuma wani saƙo zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta da yake jawabi ga gwamnonin jihohin amurka a fadar white house shugaba trump ya ce dole mu tabbatar cewa gwarazan sojojinmu maza da mata suna da kayan aikin da suke bukata don tsorata duk wani mai son janyo yaƙi kuma muddin aka buƙace su su shiga yaƙi da sunanmu to abu guda kawai za su yi wato nasara sabon shugaban ƙasar ya ce ya kamata amurka a ta bakinsa ta sake maimaita nasarorin da ta yi ta yi a yaƙoƙi yana mai nuni da yadda a lokacin da yake ɗan samari a shekarun da suka gabaci yaƙin duniya na biyu amurkawa kan yi alfaharin cewa ƙasar ba ta taɓa shan kashi ba a yaƙi ya ƙara da cewa yanzu kam san ba mu cin yaƙi san ba mu yin nasara ya kamata mu ci gaba sannan kuma ya ci gaba da cewa kuma yanzu ba mu shiga yaƙi don mu yi nasara sam ba mu yaƙi don yin nasara ya kamata mu shiga yaƙi don mu yi nasara ko kuma ma kar mu shiga yaƙin sansan. sojojin iraki da ke yaƙi da isis sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin mosul yayin da suka ƙara dannawa a himmar su da suke ƙara fara tun makon farko da ya gabata da na ganin sun fatattaki isis daga sashen yamma na birnin jami'an sun ce dakarun gwamnati na iko da wani sashi na sashin da ake kira gada ta hudu ko kuma gada da take kurya kudu a tsallaken kogin tigris yakin da ake a mosul ya yi matukar lalatawa ko kuma rushe dukkanin gadojin kwata-kwata amma sake samar da mahaɗa bisa kogin zai ba daman jigilar sojoji da kuma kayan aiki yayin da yakin na yammacin masul ke ƙara tsananta akwai damuwa kan makomar farar hula da ke wurin inji majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai matsalolin jin kai a yankin ta yadda jami'anta ke fuskantar karancin abinci da man fetur da kuma magunguna da yawan farar hula sun gudu ne zuwa yammacin masul ɗin bayan da aka tilasta musu barin gabashin birnin wanda sojojin iraki so kwato bayan fafatawa ta tsawon watanni uku da aka fara a watan nuwamba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ciyaman ɗin kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri na tsaron ƙasa ya ce shi fa bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin jami'an yaƙin neman zaben Trump da jami'an leƙen asirin Rasha kuma babu wani shiri na faɗaɗa binciken da ake gab da farawa. Ba za mu shiga aikin bita da ƙulli ba. a cewar ɗan majalisar tarayya David Nunes ga manema labarai a jiya Litini. Ɗan jam'iyyar Republican ɗin shi ke jagorantar ɗaya daga cikin kwamitocin bincike uku da majalisar tarayyar amurka ta kafa da zummar sanin ko akwai wata alaka tsakanin trump da rashawa to amma ya yi watsi da kiran a faɗaɗa wannan binciken to sai dai kuma ɗan jam'iyyar damakar mafi matsayi a wannan kwamitin dan majalisa adam schiff daga bisani ya ce har yanzu ba a yanke shawara ba kan ko hadaman trump da jami'an rasha sun yi tuntubar juna yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa na bara 'yan majalisa na dattawa da wakilai na nazarin sakamakon binciken hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa kan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa da zumar taimaka ma trump ya yi galaba kan hillary clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da wani tsammanin cewa zai yi murabus ko kuma ba zai sake tsayawa takara ba idan na ga cewa ba zan iya ci gaba ba zan gaya ma jam'iyyata saboda a sauƙa mani abin da ya gaya wa kafan yada labaran gwamnati ta zbc tv kenan to to amma yanzu ina ganin ba zan iya cewa haka ba yawancin mutane na ganin hakikanin gaskiya babu madadina a gare su babu wani magajin da zai samu karbuwa musamman karbuwa irin tawa kalami na karshe na iya zama gaskiya ganin cewa babu wani fitaccen jagoran yan adawa a zimbabwe a halin yanzu to amma shekarun shugaban na nuna cewa ko ba daɗe ko ba jima dole ne mutanen zimbabwe su nemi wani sabon shugaban ƙasa kuma tuni ma fafatawa fadar wato gadarsa ta zafafa a jam'iyyar tasu ta zanu gf mai mulki akwai bangarori biyu da suka fito baro-baro suna gwagwarmaya a kan mukamin na shugaban kasa wato generation 40 ko kuma g40 da kuma tim na costa labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da batun ziyarar da ministan ma'adinai na jamhuriyar Nijar ya kai a inda ake haƙo ma'adinai a yankin agadas kuma ya umarci a dakatar da wannan aiki. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ministan da ke kula da haƙo ma'adanai ne na jamhuriyar Nijar cewa da Malam Musa Baraje bisa umarnin shugaban ƙasar Alhaji Isuhu Muhammadu da shugaban gwamnati cewa da Birji Rafini ke ziyara a cikin jihar agadas ta jamhuriyar Nijar din musamman inda ake haƙo zinari wurin da ɗaruruwan matasa da suka hito daga sassa daban-daban na jamhuriyar ta Nijar da na ƙasashen ƙetare kamar irin su Najeriya, Mali, Chadi, Burkina Faso da ma sauransu suka cinci rando domin tuno zinari a yankin jado minista musa baraze ya je ne domin ya sanar da su da cewa kowa ya kamata ya koma wurin da ya fito sai gwamnati ta kammala tsara yanda za a tono zinari a wurin inda minista musa baraze ke cewa Dukkan masu faɗa a ji a wannan yankin ya kamata su san cewa ɗaukar matakin rufe wurin tono zinari wanda zai soma da zarar wannan wata na Fabrairu ya shuɗe. An yi sa ne domin amfanin ku. A cikin shekaru biyu zuwa uku, 'ya'yan kasashen waje ne ke wawashe zinariyar ta jamhuriyar Nijar. Za mu rufe wannan wurin ne domin hana 'ya'yan kasashen waje shigowa wannan wurin tono zinari kamar yadda ake hana 'yan Nijar halartar wuraren haƙo zinari a kasashen da ba nasu ba. Za a rufe wannan wurin ne ba don a kuntata ma kowa ba ne domin kasar nan mai cikakkiyar inci ce tana iya yin abin da take ganin ya zama wajibi gare ta. Wannan kuma gwamnati na son ta tsara wannan aikin na tono zinari ne. haka zalika ma domin ganin sha'anin tsaro ya inganta a wannan wurin ne Shi ko shugaban hukumar tabbatar da zaman lafiya ta jamhuriyar ta Nijar gaban masu haƙo zinarin ya ce. Za a ɗaukar matakan rakiyar matasa a cikin da'irori guda hudu da wannan ginar zinariyar ya shafa. Kuma a duk lokacin da aka ɗauki matakai irin haka an san cewa akwai matsaloli na tattala arziki da suke haddasawa. Ganin cewa gwamnati ta san da haka don haka za ta ƙirƙiro da ayyuka da za su mai gurbin rashin aikin yi ga matasan. qui vont venir remplacer très rapidement les activités Gwamnatin dai ta jamhuriyar Nijar ne zai ɗauki nauyin mayar da matasan a garuruwan su a cewar ministan tono ma'adanai Musa Baraze kamin ya ce a mafi yawanci ma bakin da ke cewa sun zo ne a wannan wuri na jihar Agadas na Plateau de Jado hako zinariya sukan shiga a wani lokacin a cikin ayyukan da ke cin karo da doka da mata da hankulan jama'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka. amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar sabon gama da halaci sai ka gan shi gidan wannan ka gan shi gidan wancan ya je ya yi masa karya mata ta ta aihu ko ko ne aure ko ko ne suna da ka ba shi abin hannunka in ka ba shi abin hannunka sai ka gan shi wajen karta ko ka gan shi gidan mata ko ka gan shi gidan tata ofi mutumin banza wanda bai sana'a ko <laughs> mhm. haba wofi mutum banza taro jama'ar birni duma jama'a ƙauye ku tsina malalaci ku zagi malalaci ku kori malalaci kofi mai mutuwar to haruna mamman bako ka je da nisa domin za ka sake dawowa amma kafin nan mu shakata da wannan another. To mun gode Omar Sangare daga Mali. Kwanan baya shugaban hukumar asusun kiwon lafiya na Najeriya profesa Usman Yusuf ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma mun tattauna da shi a kan batutuwa dama ciki ko hadda batun waɗanda suka yi rajista da wannan asusun na cewa akan buƙace su da su ƙara wasu kuɗi a wasu wacewar wata na ce masa wayaya abin yake ne. Akwai eh, akwai abubuwa da dole muka koma asibitota muna gaya masu yawanci jama'a sai su je asibiti sai a ce a'a wannan sai ka ƙara biyan kuɗi ka ƙara biyan kuɗi kuma ba gaskiya ba ne wato wannan tsari da muka da muka abin nan yana kabarin abubuwa da yawa cututtukan yau da kullum har da kansar da jama'a suke cewa wai ba ta ba a ba mu biya ba ku biya mm. ba gaskiya ba ne ana biya amma akwai in aka kai wani magunguna masu tsada na na na na treating cancer kasan ko na america ni aiki na kenan likitan kansa na shekara da shekaru a nan america ko nan america magunguna masu tsada na kansa din ba duka ake kabarin ba kuma ciwon koda eh, in aka zo dialysis wannan wannan hukuma tana covering tana tana covering ma mutane tana ba da tallafi eh tana ba da tallafi dialysis guda shida ni likita ne na san cewa guda shiddan nan bai isa ba saboda haka yanzu tun sadda na shigo nan nike magana da gwamnati mu a gwamnati cewa akwai jama'a wannan asusun be ba su amfana da shi kamar yadda kai kamata su amfana kuɗi ne kalilan saboda haka dole mu zauna mu yi tunani kaga wannan kansa da nake gaya maka akwai zama a iya kashe kuɗi fiye da miliyan eh, goma sha shida. To wannan ya kawo ni ga batun samar da kayayyakin aiki ko kuma bukatu musamman shi wannan injin ko na'ura da ake amfani da shi wurin tsotsan fitsarin mutum mai fama da ciwon koda. Za ka eh. tarar akwai asibitocin da sun yi rajista da wannan hukuma amma ba su da ire-iren waɗannan abubuwan su kuma ya ake da su yawwa kaga ba duk wani asibiti yake da shi yake da waɗannan abubuwan kamar yadda ka ce dan in ka nuna ka ce mutane nawa suke da malaria yara mutane nawa ke da ciki mutane nawa ke da wannan cutar mutanen da ke cutar nan ba su kai wayancan yawa ba amma suna da shi dole mu kula da su sai manya-manyan asibitota tertiary centers kenan ba kowane ƙaramin asibiti yake da wannan ba amma a tertiary uh, centers manya-manyan asibitota waɗanda ke da wannan abun ana biya ma jama'a su yi wannan, wannan dialysis ɗin amma mun san cewa yawan da ake biya bai isa ba kawai guda shidda ake biya bai isa ba muna ta ƙoƙari yanzu ni ƙoƙarin da nake inga cewa ya za a yi mu samu kuɗi mu biya ma mutane duk wanda za mu iya biya ba wai kawai masu kansa kawai ba ko masu ciwon koda ko masu ciwon zuciya a'a wanda bai da aiki mata masu ciki yara wanda ba su kai shekara, biyar ba dattijai eh, masu gudun hijira da kuma har da fursunoni akwai aiki da yawa akwai jama'a da yawa akwai bukata da yawa amma abin da muke da shi bai da yawa Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata To, Farfesa Usman Yusuf kenan a tattaunawar da muka yi da shi sa'in da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Yanzu kuma bari mu sake koma jamhuriyar Nijar inda aka baiwa 'yan gudun hijirar da Boko Haram ya raba da mahallinsu gudunmawar magunguna. Ga Haruna Mamman Bako bai je da nisa ba. A wurin wani baki ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta tallafa ma 'yan gudun hijira da ke cikin jihar Difar janguriyar Nijar waɗanda yaƙi da Boko Haram ya raba da gidajensu har ma da garuruwansu da magunguna na miliyon 122 da jika 965 na sefa. Kuma a cewar ne Fana wakilin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS a jamhuriyar Nijar. C'est donc pour accompagner le Niger à faire face à ces conséquences néfastes dans la région des Difa que l'OMS met aujourd'hui à la disposition du ministère de la Santé publique Wannan taimakon kokari ne na agaza gwamnatin janguriyar Nijar domin tunkar ta'annatin da yaƙi ya haifar a cikin jihar Difa kuma a kan haka ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya cewa da OMS ta tallafa da magunguna masu yawa da kayan asibiti da ke ɗauke da shaidar yadda za a yi amfani da su. Haka ma hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya OMS za ta taimaka domin kansu har inda kuke bukata ya kai mai girma ministan kiwon lafiya. L'OMS appuiera leur acheminement jusqu'à Difa selon le plan de distribution dans la région coordonné avec vos services excellence. A nasa bangaren ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Kalla mai nasara yana cewa. Par cet important appui, L'OMS dote le ministère de la Santé publique des médicaments et matériels permettant de renforcer son dispositif de réponse aux urgences sanitaires. Ta hanyar wannan tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kawo nata kokari wajen kawo agaji na gaugawa ga marasa lafiya musamman a fannin jinƙai Kuma wannan tallafin ya tabbatar da kyaukyawar dangantaka tsakanin OMS da jamhuriyar Nijar abinda yasa nake isar da safifiyar godiya ta ga janar general director na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya haka zalika da wakilin ta a jamhuriyar nijar tare da ba su tabbacin cewa za a yi amfani da waɗannan magunguna ta hanyar da ya kamata j'adresse à madame la directrice générale de l'oms et du représentant résident nos vifs remerciements et je les assure que ces produits seront utilisés à bon escient haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar lamarinmu na duniya gwaggara ya zane lamarinmu na duniya babbata ya zane gagani to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar tare da sulaiman barma batun kudaden nan miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin wasu makardaban gwamnatin niger da fitarwa a ɓoye daga faransa zuwa wani bankin daular larabawa biyo bayan sayar da ton sama da dubu biyar na iranium na ci gaba da ɗaukar hankalin jaridun wannan ƙasa le wacce ainihi ita ce ta zo da wannan labari ta sake wallafa wata takardar da daraktan kamfanin sofamin na wancan lokaci hamma hammadu ya rubuta wa shugabannin kamfanin areva domin tabbatar da cinikayyar ton 5,500 na uranium abinda jaridar ta ce hujja ce kwakwara da ke nufin an yi sama da fadi da dala miliyan 319 da 825 yayin da a kan wannan batu jaridar lebanon ta buga wasu takardun da ta ce na bogi ne da aka tsara takanas da zummar ɓadda sau wato ana so a gwada alamar an sayar da karfen iranium na miliyan 200 na sefa amma kuma a zahiri ba a sayar da koda gram ɗaya ba jaridar ta ce bayanan da ta samar game da wannan badakala na nunin kudaden fansa aka biya da waɗannan miliyan dubu ɗari biyu na sefa kamar yadda aka yi alkawali da mutanen da suka sace wasu faransawa da ke yi wa kamfanin areva aiki a dajin arlit a shekarar 2011 a takaice magana ce ta halatta kudaden haram in ji lebanon ita kuwa le republican ta mai da hankali kan labarin masu safarar jariran nan da aka ba da sanarwar sun fada hannun hukumomin jos a farkon makon jiya a bisa la'akari da cewa wannan al'amari ya faru ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun ɗaukar kara ta birnin yamai a shari'ar da take yi wa wasu 'yan nijar da ake zargi da safarar jarirai jaridar tele republican tambaya take idan akwai alaƙa tsakanin mutanen da aka kama a najeriya da waɗanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki a Nijar. Idan muka leƙa La Voix du Peuple, jaridar ta yi dubi a kan yadda wasu 'yan Nijar ke ƙoƙarin juyar da manufa da amfanin shafukan sada zumunta daga hanyoyin sadarwa zuwa hanyoyin cin mutuncin juna, wai da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki. jaridar na cewa bai dace ba 'yan Nijar su watsar da wasar tubas takarda ƙasar ƙasar suka gada daga kakannin kakannu suna cin zarafin juna saboda wasu bambance-bambancen siyasa ko na aƙida sun manta cewa fitina ba ta da kyau kuma an ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki in ji jaridar la voix du peuple sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana dan Modi kai kansila jin daɗi daga Mandela shagar lokacin gamin Sokoto cikin Najeriya. Muna kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da su koyi da 'ya'yan jam'iyyar APC na Sokoto ta ta kudu bisa ga taron da suka yi na addu'o da aka shugaban ƙasar Najeriya neman Allah shi ƙara ba shi lahiya da kuma kiran da mai girman minista ta yi na dagewa sa 'ya'ya mata makaranta Allah ya saka da shiri. Rufanu Sa'idu gayyari a jihar Zamfaran Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana al'ummar karamar hukumar mulkin gumi da cewa don Allah duk wanda Allah ya kaddari yana ɗaya daga cikin mutanen da aka zaɓa domin karɓar bashi ko tallafi na noman shinkafa ta rani to ya yi wa kansa ƙiyamar leli ya yi amfani da abubuwan da aka bashi. domin samar da abin da ake so ya samar don ciyar da wannan jiha ta mu gaba. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ya kamata al'ummar jihar Yobe ku yi wa kanku alam na shara. Idan Ubangiji Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da goma sha tara har mu yi zaɓen tumin dare. Ya kamata ku yi abin da zai fitar da ku. Dan idan ka duba mun yi zaɓen tumin dare. kuma duk yadda za ka yi ka mai son ka. mai magana alhaji ka kake rdr canji a nan kwanni sojojin niger ba abin da za ku yi da gwamnati saboda ta riga ta kare da ku ba wata darajar da za ku nuna mana kan tun da ku da kanku kuka ce suna hana ku koyi shari'a Kena tun da suka hana ku koyi shari'a kena suna sa ku ku ɗaure mutum ku kasa saki ne tun da ku suna sa ku na sai kun nemi haƙƙin ku kuma su hana haƙƙin ku kuma wanga zan ce so nawa an ka shi ko ce a ɗebe ma ba zan rigar kariya ya kun ba hidda ba ba ko barkata komi ba shi da kan shi hashimi masa'udu kun taɓa cewa shi dawo a ɗebe mai rigar kariya ya tsokane ku ba hidda ba ko yanzu na uku din na ba abin da za ku tunda ku dai zaman kan ku justice take an san da nan Nijar da harka ilimi da harka shari'a da harka likita muddin wa'anga mutane sun ka bari siyasa ta kusa cikin ƙasa tana taɓar farewa har dai ɓangaren shari'a su ɓangaren shari'a kun riga kun sai da daraja ko ga gwamnati. To madalla shirinmu na ƙarshe shine labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice fadar White House ta ci gaba da kare wani samaman yaƙi da ta'addanci da ta kai Yemen wanda ya yi sanadin mutuwar wani sojan ruwa na kundumbala na SEAL bayan da mahaifin sojan ya yi matuƙar cicikar gwamnati game da wannan samaman. Mai magana da yawun fadar ta White House shan Spicer ya ce samaman ya gudana cikin abin da ya kira nasara ta wajen taimakawa wajen takaita hare-hare na gaba. ya ce bai iya ma misalta irin tashin hankalin da bill owen ya samu kansa ciki sanadiyar mutuwar ɗansa william ryan owen spicer ya ce owen ya mutu a matsayin gwarzo kuma samaman da ya taka rawa ciki zai daɗa kare amurka ya ce samaman ya kai ga abin da ya kira samun wasu muhimman bayanai da za su taimaka sosai wajen kare mu jiya litini shugaban amurka donald trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara ya ce wannan ƙarin na kashi goma cikin ɗari zai zama babban al'amari kuma zai aike da saƙo zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta. To Marilla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya gabatarwa da Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.